من وصلى الله وسلم وبارك على نبينا النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لتافهم منقر شيء نبي يرشين لتافهم الزهد والرقائق نا الإمام ابن المبارك رحمه الله من تتم فتلي كوبادي لكي بياني أكن صورة مدى مقوم الزنبي واتو أبند الزنبي تجاوه وتو إذن a duniya da kuma bala'o'i a lahira Allah ya fi mana اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب مجلسي نشاشدة أتشون اللتاج قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان قال قال رجل للحسن wani mutum ya ce wa al'imamun hassan al-basri wannan sufiyanu الثوري سفيان بن سعيد الثوري دكا ننسى عن الحسن kun san waɗannan sufiyanani sun yi tarayya a wajen malamai da yawa daga cikin malaman da suka yi tarayya a cikinsu akwai alhassan al-basri sun yi tarayya a wajen al'imamul a'amash malamin su sau tari idan malamai suka yi itlaƙin sufiya ba su ambaci kowaye ba to suna nufin asawar saboda ne saboda akbar min ibn uyayi sannan na biyu akan tantance su a sanadi ta hanyar kula da almajiransu akwai almajiran ibn uyayna waɗanda ba almajiran asauri ba ne akwai almajiran asauri waɗanda ba su karatu a wajen Ibnu uyayna ba to wannan ana amfani da wannan kamar da imamu zahabi ya ka a cikin siyaru alamin nubala amma wani zubin sai ya kai rikici fa yakan cakume amma dai a nan al-imam al-hasan al-imam sufyan al saboda akwai riwayar da ta zo ita wannan riwayar tana da rauni eh, tana da rauni amma ita riwayar ibn uyayna ta zo ingantacciya eh ta inganta to shine yake cewa al wani mutum yazo ya ce wa al-imamu Hassan al-Basri awsini shi akara makalla kamun wasiya qala sai yace a'izza amra Allah yu'izzaka ka girmama umarnin Allah idan ka girmama umarnin Allah Allah zai girmama ka wato ana samun ɗaukaka ne da tsara dokokin Allah shi ne da kan ka tsara dokokin Allah Allah zai ɗaukaka ka ana samun ɗaukaka ne da mai da tsara dokokin Allah wanda ya tsara dokokin Allah Allah madaukakin sarki zai dauke shi wannan mutumin da ya zo ya tambayi al-Imam al-Hasan al-Basri sunan shi Abu Ka'ab al-Azdi yana sai da al-Harimi ne sahibul Harim al-Harimi yake sai da wasu wa yake sayarwa eh ya halatta sai da al-Harimi ya halatta sa al-Harimi a zero kun ce la me amsa eh? ya halasta ziru eh? suwa wato yanzu kaga amsa ke ya halasta ga mata ya haramta ga maza to wannan ne amsa amma dukkan waɗancan amsa mutum ka sa su zihu za ka ci kai kuma naka da kake son ka makali ya yi wannan istisna'i ne wanda yake eh, istisna'un min al-istisna ne ya halatta ne abinda bai wuce faɗin yatsu hudu ba a yi maka kwalliya da shi a riga amma haramun ne maza su sa mata kuma halal ne to yanzu shi wannan abu ka'ab al'azdi suwa zai siyarwa kenan mata yi mana kamar in ka kafa ka kasa kana sai da gwalagwalai suwa za ka siyarwa mata gwalagwalai na karau wanda suke sa dan kunna da sarka kaga mata kawai za ka siyarwa sai kuma wanda ya je ce mata shi zai siyarwa wa za ka siyo ne za ka yi da shi ce a haba mata ta zo siyo wa to shi ke na sai siya maka hmm. mun gane to shi ne abu abu abu abu shi ne wanda rajulun din abin da ya faru shi ne ya zo zai yi tafiya da kansa yake cewa a rattu safarin fa ataitu hasana zan yi tafiya sai na zo wajen alimamin Hassan al-hasan al-basri fa qultu lahu awsini sai na ce akramaka makalla kamun wasiya قال عز أمر الله makunta ما كنت يعزك الله E ka tsara dokokin Allah ka girmama su duk inda kake Allah zai girmama ka qala fa fa'altu yace sai na aikata haka Kalam azal azizan hatta raja'tu ce wallahi duk inda naje sai an girmama ni ba inda aka walakanta ni har na dawo a tafiyar da nayi in kai tafiya ka tsara dokokin Allah in kana gida ka tsara dokokin Allah sai duk inda ka je sai a girmama ka amma wani sai ya tafiya ci duka yi wala حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا زائدة عن هشام عن الحسن أنه قال كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه wa ولسانه ويده وصلته وحديثه وزهده ita tafiya a wancan ƙasar, ita tafiya ana son mutum ya zama in zai yi ta to ya huku da ladubba ai shi yasa kaga wasu malaman fikin suka haramta wa mutumin da zai yi tafiya duk wani sauƙi da Allah ya bashi in mai saban Allah akwai asim bisafari asim bisafari in ji malamanmu na fikihu a malikiya sun kasa asin gida biyu akwai asim bisafari akwai asim fi safari ne bambancinsu asim bisafari akwai asim fi safari wanne ne aka ce ba zai sama ba ko duka biyu ba zai samu rangwamen shari'a ba ba zai kasar ba ba zai haɗa talla ba ba zai aji azumi ba ba zai ci mushe ba in ta kama shi wanne eh? shi fi safari ya halatta kenan a yi na karanta eh? duka din ne asin fi safari wa asin bi safari. to waye asim me misalin asim bi safarihi ba <laughs> kai sai haka eh? asim yawwa asim bi safarihi kamar mutumin da yake safara kwaya ko wiwi ko giya kaga wannan zahiran asim ne bi safari. shi kuma asim fi safari fa yana tafiya sai ya sata ya fita gida tsab kila ma iyayen shi zai je gaidawa zai je sada zumunta kila dalibin ilimi ne ya fita neman ilimi sai ya sata a hanyarsa yanzu ya zama mai asin fi safari to ka'ida ita ce ne ruhasu la tunalu bil ma'asi ko la tunatu la tunatu bil ma'asi tunaku ba a alakanta samun sauki da saban Allah ba ba a samun sauki na shari'a idan akwai ne idan akwai saban Allah mazhabobi nawa suka tafi akan wannan ka'ida a cikin almazahibul arba'a da wace mazhabar da wace akwai ne tamu ta malikiya ko kun fita eh? <laughs> akwai ta malikiya ko sai suwa sai ahnaf yi mana ahnaf ma sun yi aiki da wannan ka'ida da shafi'iyya da hanabila su ne ba su tafi da basu da wannan sharaɗin to shi wannan sau da haka tafiya tana buƙatar mutum shi sa daga cin adabu safar akwai ƙaba'ud dai in mutum zai tafiya in ya san ana bin shi ba shi ya biya in ko ba zai iya bai wasiya ya sanar la'alla ya dawo la'alla ba zai dawo ba to wannan asarin shi kuma daga al'imam al-hassan al-basri da har yanzu annahu qala kana ar-rajulu idza talaba al-ilma da can mutum idan ya nemi ilimi ko ya ya sami ilimin nan lam yalbas an yuha zalika fi takhashshu'i ba zai dau lokaci ba za a ga tasirin ilimin fi takhashshu'ihi a kankan da kansa ba za a ganshi shi yana da girman kai ba ba za a gan shi mai neman shahara ba za a gan shi mutahashshi yana da kankantar da kai ga Allah ya kansa za ka ga yana yi amma kuma Allah sai ya bayyana shi hmm? wannan harka ta social media ta ƙara taimakawa mutane wajen rashin ikhlasi da tawaru yanzu wani ɗalibin ilimi duk littafin da ya siya wai siyasa ya nuna in ya karanta wani abu sai ya nuna to ai an yi wa zalika fi ta ne a ka ya kamata a gani a ga ka ya karu, shi ilimin addini ƙara kankantar da kai yake sa mutum kana ƙara ilimin kuma kana ƙara jin kai ba kowa bane. ilimin na faɗaɗa kana zirfi a cikinsa kana shiga koginsa wallahi za ka riƙa gane cewa baka san ko ba ji ba ne magabata suke cewa ilmu ala salatati ashbari man dakhala fi shibri al-awwal takabbara wa man dakhala fi shibri al-thani tawada'a ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم أي شيء ilimi yana da wasu matakai guda uku in ka taka matakin fako to sai ke girman kai shi ne mutum ya fara ganin ya ɗan iya larabci yana gane littafi kaza kaza kaza shi ke na zai ta girman kai idan ya bi mataki na biyu to sai ta fara tawazo a shi ilimi ba a masa haka zunubi ba a masa haka in baka masa tawazu ba sai kunyata ka idan ka hau mataki na uku to wallahi lokacin kake gane ashe baka san komai ba yanzu ne ma ka fara karatu kuma da gaske yanzu a cikin ku a cikin mu nan waye ya taba ganin wani littafi na alkawaidul fiqhiyya mujalladi goma sha uku wani littafi ne ka taba gani kake gani akbaru littafi na Alƙawarin al ila al-ashbah wa na asyuti ko ko kuma in ka koma na al-qarafi anwarul buruq fi anwa'il furuk al na Alƙarafi ko wanda ya kawo bambance-bambance guda 200 da wani abu yi amfani da ƙa'idoji 500 da wani abu yi iskin sai kuma littafin almakari wanda ya ambaci ƙa'idoji guda dubu ɗaya to shi wannan mujallabi ɗaiɗaiɗai goma sha uku in kana ganin irin waɗannan sai ka ce ne alima annahu la ya'lamu ayyashi sai ka gane yanzu aka fara to shi kuma wani manzuma ce ta sa'adi ya karanta baiti nawa ne 34 to sai ya ce ya san komai a alƙa'idul fiqhiyya <laughs> wannan yan manzuma <laughs> ko ya karanta ta a ibn al-usaimin kaga shine wannan Allah Allah Allah Allah ka sa mana tsoronka wa basarihi sannan a kallonsa ma za a ga tsoron za a ga ilimin ba zai kalli abin da ya ga dama ba basa in kuma zai kalle ka za a ga ilimi a kallon walisani haka harshensa za a ji ilimi a harshen shi din mai ilimin da yake ci gaba da ilimi bai tsaya ba ya kamata harshen sai bambanta ko da shekara ɗaya ne abubuwan da kila yake ya ga damar ya faɗi bara to idan bana ta zo iliminsa ya hana shi faɗinsu kun gane bayani na iliminsa ya hana shi ya faɗi waɗannan abubuwa domin an shekara lafiya ai shi ma kuma ya ƙara ilimi a cikin shekararsa to dan ne ba zai bambanta ba bara zuwa bana kaga muna da damuwa ko wa yadihi haka nan hannunsa ma in rubutu yake a ga rubutun shi ya bambanta ilimin ya ƙaru a ga tsoron Allah da ƙanƙantar da kai a tare da shi a rubutunsa abin da yake iya rubuta bara na ganin dama to bana a ga ya canza wasilatihi sannan haka sada zumuntarsa yadda yake alaƙa da mutane tun daga iyaye zuwa dangi a ga wannan alaƙar ta kyautata ta ƙaru wa hadisihi hakanan ma batinsa da zai rika yi magana shi da zai rika yi da mutane a gani a iliminsa a ga iliminsa a ta cikin wannan wa zuhdihi hakanan gudun duniyarsa a ga wannan a tare da shi in ji al al-hasan al-basri rahimahullah in kana neman ilimi to a ga wannan a tare da kai kullum ka riƙa ƙoƙarin ɗauko wannan ilimin daga haddacewa daga fahimta a cikin littafi zuwa aiwatarwa a aikace kakkare na abin da za ka yi aiki da shi domin baka san hanya aljanna wacce ce za ka kama ta tsorar da kai haka kai zuwa ga aljannan ba domin hanyoyin suna da yawa هذا شيء يسا أننا ملوكتين زكيت والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا بيتي سبيلنا وسيتي سبلنا سبلنا أنا نفر أنواع الخيرات لنهدي أنهم سبلنا أي لنهدي أنهم رغق الخيرات حتى يصلوا إلى الخير حتى في زواج الخير وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به دا can sun kasance mutum da ya samu babi dai na ilimi ya iya fa ya'malu bihi sai a yana aiki da shi fa yakunu khayran lahu min ad-dunya wa ma fiha sai wannan aiki da ilimin da yayi sai ya fi masa duniya da abin da ke cikin ta walau kanat lahu ko da duniyar tashi ce faja'alaha fil akhirah zai iya daukar wannan duniyar katokan dinta ya sanya ta da neman lahira sakamakon ilimin da ya koya babi guda amma mu kaga sai dai ta tara kan mu hujjoji yi mana mu ta karanta muna ta karanta muna ta karanta ba ma kokarin aiki da abin da muke karantawa wannan haɗari Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال جرير بن حازم يتي الإمام الحسن البصري رحمه الله إلى تشيوى قال قديم صعصعة يعني عم الفرزدكي أو جده على النبي صلى الله عليه وسلم كاكا كو كاو كو بفن فرزدق أي من زن فرزدق Hmm? wai bai san farazdak ba farazdak mawaƙi mana farazdak na zamanin banu umayya waɗannan guda <laughs> wani ya ce musu wani ya ce salasatul asafi <laughs> ya ce ya musu ya ce ya ce wai duwatsun mahu guda uku ke da eh, su uku ba da farazdak da jari da akhbal hmm. su ukun nan da suka yi ta tsiyatafinsu Allah ya fi wa musulmai a cikinsu hmm. to akwai babbansa ko kakansa ana ce mushi sa'a sa'a, eh, sa'asa'a shi shi kakan nasa ko babbansa lahu suhba sahabi ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam aw qala qadimtu ala nabi ko kuma sa'a sa'an ne da kansa yake ba da labari yace na zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shikenan fa sami'tuhu yaqra'u hadhihi al-ayata sa'a sa'a sai yaji manzo sama yana karanta wannan ayar fujita faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu ayoyi biyu duk wanda ya aikata aiki ko da nauyin ƙwayar zarra ne na alheri to yawa zai gani shi eh, la ya inda Allah khair alheri baya tozarta a wajen Allah shi yasa ko ba imani ko ba imani idan mutum ya yi alheri to zai gani mun sha wannan bayanin ai yarahu aka ce zai gani ko bai da imani amma yujza la yujza fil akhirah li adami li adami tawaffuri sharti sharfi aljaza, wa huwa iman sune za a musu wa qadimna fassara misqala zarra ga waɗanda ba za a saka musu ba kenan wa qadimna ila ma min amali faj'alnahu haba'an mansura za su gani ko ba za su gani ba za su gani za su ga aikin za su gani sai a ce musu faƙattun sharfan lil Zai wa huwa sai a zo da aikin alherin sai a sheke shi kamar yadda ake sheke kura ta tafi a banza dama an saka musu a duniya hadisi ya tabbata manzo Allah sallama ya tabbatar da cewa babu wani aikin alherin da mutum zai yi a duniya face sai Allah ya saka mishi duk aikin alherin da ka yi a duniya to Allah zai saka maka idan baka cika sharaɗin sakamakon lahira ba sai a saka maka a duniya shi ce shi ne sai mutum ya samu ɗaukaka an bato a ta kiran shi ana bashi alluna masu ƙyalli da zaba zaiba wani in ka je fala shi ga sunan sai a ware wani bango guda na waɗannan allunan ne ga sunan da an rubuta su an ba shi wane wa kaza kaza certificate of merit award of merit award of kaza duk ga sunan an ba shi ce an biya shi an biya shi ya gama amma in mai imani ne shi to za a saka masa kuma a duniya kuma Allah ya aje masa sai an je lahira inda zai ga aljaza'ul awfa wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu duk wanda ya aikata wani aiki na sharri ko da nauyin ƙwayar zarra ne to zai ganshi kaga zai ganshi idan yana da imani imaninsa zai sa a ne sai a goge wannan sharrin shi kenan sai Allah ya fi masa ya tafi aljanna kun ga ayoyin haka fassara take idan kuma kafiri ne shi to zai ga ba sharri ɗaya ba shururi zai gani ba sharrun ba la yara sharran wahidan la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira wanda ka za a saka mushi to sa'a da ya ji waɗannan ayin daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama faqala hasbi hasbi la ubali alla asma'a ghayraha ce wallahi wannan wa'azin ya isa ba sai na ji wani wa'azin ba ba sai na ji wani wa'azin ba cikin magabata ina jin kaman al ne ka a cikin iqtiba'ul ilmi al-amal al-khatib wani daga cikin magabata wasu ɗalibansa kwana biyu sai ga ba sa zuwa makaranta sai yasa aka nemo mushi su sai kun fara zuwa karatu kuma kun daina zuwa suka ce a kan makalla gaskiya mun daina zuwa ne kullum karatu ɗaya ake mana kullum abu ɗaya kake karantar da mu shine sai ce kun san dalilin da yasa nake karantar da ku abin nan kwara ɗaya na ga har yanzu ba ku yi aiki da shi bane shine kullum kuka zo ne kuma sai na tana muku <laughs> to ka ji magabata mu kuma hal yanzu kuma jadid sai yuzkurun jadid eh, akwai update shi ne wani aljadid ai update eh, akwai sabon abu da aka kawo kayi aiki da tsohon ai duk wannan ba ma kama waɗannan tambayoyin ko shi yasa su irin wannan littafan na azuhudu wa ba yadda za ka yi ka zo ka ji ana karanta su ba sai ka ji da kai aiki yanzu wannan karatun duk mu kanmu muke wa ba ni wallahi ina jin kamar ni nake wa kaina karatun nan ba ku ba Allah ne shaida Allah ya san abin da ke cikin zuciyata ina karanta waɗannan bayanan wallahi talla ina jin da ni ake ba wai ku ba tukuna kaga shi ne wannan so daga wannan bawan Allah sa'a sa'a ayoyi biyu ya zo ya ji faman ya amal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya amal misqala zarratin sharran yarahu sai ce hasbi hasbi wannan ya ishe ni yace la ubali alla asma'a ghayraha ban damu ba ko da ban ji wasu ba wannan ya ishe ni aikin da kai ko da zarra ne zaka ganshi a lahira na alheri duk aikin da kai zarra ne na shari zaka ganshi a lahira wannan bai zama maka wa'azi ba to saboda lalacewa wasu waɗannan ayoyin suke ɗauka suna yin wai abin da suke cin istikara da shi wai shi ne an yi sata sai a je wajen su da waɗannan ayoyin suke wai su ne za a gano waye sata kuma ba a gaban su aka yi sata ba kaga arrafi kenan ko ba ka malamai suka ce mana fassara arrafi ba mai bayanin waye sata bari mu ƙara wani حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا قال يا رسول الله ونمتن يتشي ومعيكي صلى الله عليه وسلم وأن إسناد سينا لروني مرسل زيد بن أسلم مولا وعي مولا عمر مولا سيدنا عمر إيه yanzu ta ga alal akalli wani zubin shi zaid ibn aslam yana riwaya ne daga baban shi aslam shi kuma aslam yana riwaya daga na umar sau tari abin da yake fitowa ke domin baban shi aslam din shine maula maulan sayyiduna umar din ba shi zaid din ba eh, sannan shi kuma zaid din yana da ɗa malamin tafsiri ne Abdulrahman, a ga haihuwa albarka abdulrahman ibn zaid ibn aslam in ka ji an ce a littafin tafsirin ƙala abdurrahmani aka yi shiru shi kuma hadisi da ifi shi abdurrahman ɗin a wajen malaman hadisi ba ifi ne amma kuma shaikun ne ne alimun ne bi tafsir ga ruwayoyinsa nan a tafsiri baje-baje a cikin tafsirin tabari jami'ul bayan an tawili ayil qur'an haka ga riwayoyinsa na tafsiri da yawa maganganunsa na tafsiri a cikin tafsirin ibn abi a tafsir bil to hadisin da yana da rauni kun wancan ya ishe mu duk da ma'anarsa ɗaya. wani mutum ya ce ya rasulullah sama laisa ahadun ya'malu mithqala dharratin khairan illa ra'ahu yanzu ba yadda za a yi mutum ya aikata wani aiki na alheri ko da kwayar zarra sai ya gan shi wala ya'malu mithqala dharratin sharran illa ra'ahu kuma ba zai aikata wani aiki ko da nauyin ƙwayar zarra ba ne na sharri sai ya ganshi Ƙala na'am aka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace eh Ƙala fantalaqa ar-rajul wa huwa ya sau'ata. sai wannan mutumin ya tafi yana cewa wai wayyo al'aurata ta bayyana faƙalar na salma aminan rajulu aka ce ma'aiki salama ya ce wannan mutum yana cin aminci tsoron allah yake da shi yana ya sau'ata ni ko ranar al'aurata za ta bayyana kenan kaga yana jin tausayin kansa yana jin wannan ayar waɗannan ayoyin guda biyu sun tsorata shi sun razana shi bari ya je ya ci gaba da gyara ayyukansa to haka bayan Allah take ba sa gururi ba sa jin ai shi kenan su kawai komai ma daidai ne ya zake da masu raba aljanna wani ya zo a duniya ya raba wa mutane aljanna wani aljanna wani aljanna ya ba shi aljanna sai ya gaisa da shi zai ce ya ba shi ko kuma ya ce ya gafarta masa kaga musiba ce wani kai wani baki yaushe ka san matsayinka wani matakin da ka kai ko manzon sama baya ba da aljanna da wani ya zo yace masa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sal manzan sama ya as'aluka ya ce wa manzan sama as'aluka murafaqataka fil jannati qala aw ghayra dhalik qala dhalik faqat kila qala fa inni ala نفسك بكثرة السجود هذه فعني على نفسك بكثرة السجود kaga mun san bai ce an ba shi ba to muna da aiki Allah ya shirye da mu wannan na gaba shi ma yana da alaka da shi amma dai tuntuna takardar ma ga ta can har ta ruga can Ko bai ita bace <laughs> ta ruga da gudu daga nan ta tafi can iska ta kada ta da sai ta mun magana ban ji ba shine sai ta tafiyarta sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين زام صيانا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته